واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا لمنا صفياتا شابي كنان غوثا وربيع الآخر باجع أن محمد صلى الله عليه وسلم دقمك زوى مدينة دمو دير دقيم دولة أربعين دولو wanda ya daidai da shida ga watan goma sha ɗaya na shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya latar da mu duniya da lahira da ka ba kan je mun karkara muƙaddima a shan faɗa da mai adadi ya kawo yin fara magana akan faslun fi tsararaki Da daga fassara shi na a takaice malaka ta faslun fi tsararaki rabewa a cikin tsarki a tsararatu ismani tsarki ya kasu kashi biyu faharatu hadasin akwai tsarki na hadasi ba ya hadasin shi na da ke samun mutum na bahaya da fitsari da kuma janaba da kuma jinin biki da jinin al'ada to sai wani suka ce akwai karamin hadasi wanda shi ne abin da ya shafi fitsari da bahaya akwai babban hadasi wanda ya shafi janaba da jinin biki da kuma jinin al'ada wa qaharatu khabathin sannan akwai tsarki na dauda wala yasihu al dukkan wannan nau'uka guda biyu na tsarki bas su inganta bas su zama mutum yayi tsarki illa bil ma'i tahir sai da ruwa mai tsarki al-mutahhir wanda wannan ruwan mai kewa ne da mai alibi allah ya shi da rahama ta yi mutum ya tambaya to wani irin ruwa ne wanda ke mai tsarki mai kewa. sai ce wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu Shi ne ruwan da launin shi bai canja ba da wanda za ka gana ruwa mai tsarki mai kewa na farko kenan au ƙa'amuhu ko kuma ya kasance ɗanɗanan ruwan bai canja ba na biyu kenan aura ihatuhu ko kuma ƙanshin ruwan ya kasance ya canja bima yi fariƙuhu galiban da abin da zai raba ruwan ya rinjaye shi mana wani abu da zai zo shi cikin ruwa ya rinjaye ruwan kamar mene ba da ce ka zaiti kamar narkakken mai wanda aka zuba shi a cikin ruwa ya rinjaye ruwan turo ya tashi daga tsayin mutsatsayi ba za mu yi alula da shi wa mu yi sallah sai dai kan ta yi abinci da shi da kuma wanke wanke wasamin haka kisan dabba in ya kasance ya shiga ruwa to yana iya yi jaya wannan ruwan da aka sai yana mai sallah da shi da kuma tsarki amma za mu yi sauran aure muke da shi na al'ada kamar abinci da sauran kuma rayuwa wanda abin da ya shafi ɓangaren ibada wal kulli ma da duka da dukkan romo dukkan shi romo shi ma yakan shiga ruwa ya rinjaye shi wal wazahi haka kazantar dabba abin da shafi tsarin shi da ba hayan shi in suka shi ruwa suna rinjayar ruwa wasu sabuni haka sabulu in dai rinjayar ruwa to shi kenan ya ɗauke mai sunan al-tahir mai tsarki sannan kuma abu tsarkakewa malaka ta wal wasaki haka da dukkan wata najasa wata dauda ta najasa wata take shiga ruwa ta rajayi shi wala hawi da wani wannan to nan malam ya alari ya baka wasu masare ne wanda kai kuma sai ka aura da sauran to ta mutum ya tambaya to ce mu bari jiyar mu akwai damuwa a cikinta za ka kore shekara ɗaya ruwa sai da zaro ya zama ja ruwan babu daɗi ruwa kama wani gishi ya ba da kitawa ba a sabi turabi babu laifi ga ƙasar guri mana asalin ƙasar waje ita ba da laifi wajen hana a yi aiki da wannan ruwa walhama'i haka ƙasar kanwa babu laifi don ta fito a wajen rijiya take komowa wasu haka ƙasar gishiri ita ma babu laifi don ya kasance mutum ya ji ɗanɗananta a baki ba ta canja ruwa walhuzi haka gamsa kuka da take wajen ruwa wata take fitowa a waje ita ma babu laifi daka a wata nuska a wasu bugu na ahalari a wajen na ana rubuta wal'ajuri da jar ƙasa to za ka jar ƙasa daga gamsa kuka dukansu ba su da tasiri wajen juya tura ruwa daga tsahirin mutatsari to ubangiji ke riko yana ta damu duniya da lahira to wannan ne a tsakaice abin da malam mai adadi ya kawo Allah ke riko ya babu aiki ya babu iko aiki da abin da ya fara fasali na gaba wanda a kan shi namu tashi yayin na kita faslon rabewa za ka dan karanta fasalin baki daya sannan kuma akwai ƙarin bayani sai ka ce biyo baya kenan malaka cewa faslun rabewa idza ta'ayyanat an-najasatu idan najasa ta ayyana Mana aka gane ga gurin da najasan take daidai guri ka ne to wusla mahalluwa to abin da yi a wannan lokaci sai a wanke mahallin da najasan ta samu riga ce najasa ta zuba a jikinta an gane wajen to da muhalluwa a wanke wajen fa'inin tabasat idan ya kasance na gasantawar watsu a jikin rigar ko a jikin waje ne to gusi na kawo kullu malam ya ce a wanke dukkan kayan tun da yanzu samun watsu a jikin kayan to ba za ka ce da aka wanke muhalluwa wani samun watsu abu wanke dukkan kayan ji malam ya ne da ka fa'in iltabasat bayan Allah ya ƙarshen rahama yake cewa idan ta warwatsu gusila saubu kulluhu sai a wanke dukkan kayan in ji malam wa man shakka fi isabatin najasa da ka yanzu mutum ne ya zo yana ta shakka shin yanzu wannan kayanawa nawa najasa ta same shi ko ta same shi ba da ka sai ma na yake cewa to wa man shakka fi isabatin najasa duk mutumin da ya shakka wajen shin najasa ta same shi a kayan ko ba ta samu kayan da nashi ba walita inda yana shakka da tauna ba sai ya yi fi a jikin wannan kaya mana ya yi fi a wajen da yake wannan shakka ya kanta ya ɗan wawa ruwa a wajen wa in asabahu un shakka fi ciki? mutum ne yana tafiya sai ya kasance wani abu yawa tsamme a kayan shi sannan yana shakka wannan abu na jasa ne ko ba na jasa ba to malam mai adami ga shi yawa kawo fita yake cewa wa in asabahu shay'un shakka fi najasati idan wani abu ya samu mutum wanda wannan abun tana shakka ta bangaren najasan wannan abu ya da kai wala nadha alai ma la kika tunda kana shakka ba za ka yi yafi akan wannan abu ba magana ka ebo ruwa ka yi kwa wani wajen tun kana shakka har sai ka samu ya ƙini a kan wannan abu da ya shafi kayan ka na jasa ne a wannan lokaci sai ka yi ruwa a wannan wani. wa man ta zaka na su mutum ne na jasa ta same shi sannan kuma sai ya manta ya je ya fara sallah da wannan na najasa a jikin shi Ya zai a ra'ayi sai ma na cewa man ta zakkaran najasata mutumin da ya tuna najasa wahuwa fi salati alhalin yana cikin sallah ƙaƙa to yanke sallah ya yanke ta a wannan lokaci in ji mana illa an ya kafa furujal waƙasi sai dai idan yana tsoron fitar lokaci in yana tsoron fitar lokaci a nan malaman fiƙiwu suka ce to za ka yi sallah da wannan najasa saboda ka yi sallah a cikin lokaci ya zai kance ka fita kaje kana kokarin kawar da najasa har kuma lokacin sallah ya fita kaga da wannan fake nuna su kenan bala'i mutum ya bar sallah lokacin ta fita bai ta kaga in akwai najasan a jikin ka sallah ko kana cikin sallah ka tuna sallah idan ka je za ka ce najasan nan lokaci ne fita sun wani ce lallai sai ya ci gaba da wannan sallah wa man salla biha nasiyan mutumin da ya sallah da najasa amma yana mai mutuwa ya manta ne يبو كويل حسا تاتا ميشي كايل لاش لا مايار وي فقري بي وانكي وجنبا سلق ويدوي سلا امنتا إيه وتذكر بعد السلام قطم يلا إلى السلامة يلا سلم في سنة أعاد في الوقت يتنجى سلا على الله في جمال بيانين ذاك سنة كامل ثاني سلنك أي سلمة عند أكو سلوه تدو يسولي كجيك أرى الأولى سلنك وكأي كجيك تكرد ولن جسا sannan kuma ka zo ka canja a cikin lokaci wannan wannan shine abin da malam ya zai kawo a rukuni to kaga faɗin malaki cewa faslun rabewa idza ta'ayyanat an-najasa idan najasa ta ayyana ghusila mahalluha za a wanke bagiran wannan najasa wa in iltabasat ghusila thawb kulluhu idan ta watsu sai a wanke kayan dukkan shi to kaga anan malam Allah ji kan rama ya fara magana ne akan tsarki na alkhabar tsarki na dauda tunda kaga a can yake cewa tsarki ya kashi biyu akwai tsara ko hadasin akwai tsaratu khabar to kaga ne fara magana kai tsaye akan tsarkin khabar sannan kuma ya mana ishara a cikin wannan jumla zuwa ga abin da ke faruwa na najasa a jikin kayan mutumin da yake so ya sallah ko ma jikin shi mai sallar ko kuma gurin da yake so ya yi sallah a wannan waje to da ka dole mutum ya kasance ya iyakance wajen da ya gane lallai akwai najasa a wajen zai kasance ya kawar da wannan najasa ubangiji ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kake wasu ya baka fatahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ka tsattace tufafinka to da ka malaman tafsiri suke cewa wannan aya ita ce aya guda ɗaya can da ta yi bayani a kan tsarki harfi a cikin littafin alkurani wannan aya wasu ya maka faɓahi ka zaki ka ce babu ka suka ce wannan aya ta yi magana a kan tsarkin khabasi amma idan ka za sunan manzan Allah zama su wasallam ala nisan manzan Allah za su zama manzan Allah su zama su ya yi ta magana kan tsarki na alkhabas hadisin mata da ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana jinin al'ada tana jinin istihaba ma'ana jinin ciwo muzalaki ta irfili an ki dami wa salli ma'ana idan ya kasance wannan jini na ciwo ya zo miki to ki wanke wannan jini daga cikin ki ya ke biyar Allah wa salli sannan ki sallah haka hadisi ya zo daga wajen Abu Hurairah sahabi na albarka Allah ya kare ta da shi yake ta khawlatu binti yasar ta Allah ya dare ta tazo dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya manzon Allah laysa li illa thawbul wahid banda kaya banda tufafi sai tufafi guda daya wa ana ahidu fi sannan kuma ni ina jinin al'ada a jikin wannan kaya sai wanda Allah ke ta fa idza tahurti idan kike tsarki ya ke bayar Allah ya ke khawlatu fa fili mawdi abdab ki wanke bagiran da jini ya shafi kayan nan naki kun masalli fihi sannan ki salla a wannan kaya kaga duka wannan magana ce akan tsarki na me na alkhabar take ce qalat ya rasulullah take ce ya Allah innahu lam yakhdud asaru ya wanda Allah kaya ɗaya nake da shi idan na wanke wannan fajini a cikin wannan kaya na guda ɗaya wannan alamar na jinin ma'ana alamar wajen da ta duk da na wanke baya fita sai wanda Allah ta fi fikin ma ai ya ishe ki kirin ga yayyafa wa wajen ruwan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta wurin tasirin baya cutar da ke inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani balaraba kauye ya zo wasu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masallacin manzon Allah babu kafin babu tarawih ko sai je ta wani bangare ko je yi fitsari a wajen sabon manzo Allah suka ga wani aikatan laifi ne mutum ya zo wasu latin manzo Allah ya fitsari to ya kasa suke ne za su afka kan shi su ba shi ladabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku bar shi ya ga fitsarin shi ku bar shi ya ga fitsarin shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ariqu ala bawlihi sijillan min ma'i sannan ku watsa ruwa ku watsa ruwa akan wannan fitsari da yi to kaga wannan fitsari da yi a menene a masallacin manzon Allah ya zama menene ya zama alkhabar za ka yi da za a zubar da shi Shi ne a kwara ruwa a wajen baya bukatan don an yi fitsari a waje kana san wajen zama mai tsarki sai a yi baka wajen a ruwa da a kwara a wajen har sai an tabbatar da wajen ya tsarkaka to da ka manzon Allah ke ce musu ku watsa ruwa a wajen manzon Allah ke faɗa musu ya kusa bai na ku sani Allah ya aiko ku a matsayin masu sauƙi ne ba masu tsanantawa ba mahallin ka ga wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sai wani magana akan yadda ake tsarki mene na alkhawar malam ya da likita wa shakka fi isawatin najasa mutum da ya shakka shin najasa ta same shi ko ta same shi wato na gaba da sai yi mana yake sai mutum ya kance ya yayyafa ruwa a wajen fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi idan wani abu ya samu mutum wanda mutum yake shakka shin wannan abu najasa ne ko ba najasa ba to za ka fara na zuha a a wannan lokaci ba zai yi ba zai yi faruwa ba to kaga lokacin da ya kasance <clears throat> ya maka magana kan da ka kawo da rizukan da ka tabbatar da ita na watan ka tabbatar da ita nan kuma kana shakka za ka sai ya kasance kamar ka tambaye shi ne shi ne kamar ka tuka ga abin da ya kamata ka yi in ya kasance wani abu ya same ka wanda kake shakka shi ne ta saka wani sawa to za ka sai kasance a idan wata da ta same ka sai ka kasance mutum ya yi yafi a kai sannan duka wannan ganin wala Allah ya salama yana tabbatar da ta hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ka da ma ya riba ka idan ma na ya riba kamar abin da kike hukunto zuwa ga abin da baka hukunto da ka kokonto ba za ka tafa wani hujja da shi ba sai ka zama da yaƙini don da abu kaza ya faru ta wannan lokaci sai ya kasance ka ya faruwa a wannan waje da ya kasance kake zaton wannan tasa same ka magana ta ƙarshe ma da ka cewa man tazakkara najasa mutumin da ya tuna najasa wa fi salati alhali yana cikin sallah haƙa a ke sallah illa an ya furu da lokaci sai dai idan yana tsoron lokaci ya fita bai wannan bai zo ya yi wannan sallah ba to a wannan lokaci sai shiga wani sallah wa waman salla lafiyan wa tazakkara da salati mutumin da ce ya yi sallah da na zasa yana mai mantawa sai bayan sallah ya tuna to mana yake cewa lallai ya zo ya canza sallah wannan lokaci to da ta anan mana yana ambata mana idan mai sallah masallaci ya cina najasa wacce wannan najasar masallaci bai yi abuwa a kanta ba a kaya take najasar a jiki ne a wajen sallah ne wanda yake sallah a wajen alhali yana cikin sallah to abin da ya fi shahara tun mazhabin malikiya abin da ya fi shahara shi ne zai yanke wannan sallar sannan zai iya cire kayan ko wani cewa wajen yanke ta amma ko wannan yanke wanda sharaɗin in akwai yalwar lokaci in babu yawan lokaci yana tsoron lokaci da ya fita to zai shiga wani sanna ne in ji malaman fiƙo kuma yadda suka bar a cikin mazawa ta malikiya to da mutum ya kiyaye sallah akan lokaci ya kuma ya kiyaye najasa wacce ta same shi sannan kuma irin wannan lokaci mutum ya ji tsoron Allah daidai yadda zai iya ne suna Allah ta fasaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai ku. to da ka shi wani daidai shi ne kiyaye wannan sallah akan wannan lokaci sannan Allah ya fara wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wata rai sai abin da zaka iya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalma a kafafun shi zaka sai mala'ika jibril ya zo ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira wannan takalma kafai su ba musu wahayi maza Allah ke wahayi sun zo manzon Allah ya ce takalmi a cikin sana sassan suka ce ne suka yi wuri da takalma za ka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan sana ke cewa me ta ku ce takalma ku suka ce mun ga ta ce da ya manzan Allah sai ke faɗa musu ai mala'ika jibril ne ya zo ya faɗa mu ya ce a jikin wannan takalma nawa akwai najasa wanda suka na tilis ne yadda su ba ka sai wani ta idan ɗayan ku ya zo masallaci in yana so ya sanar takalman shi ne to sai ya duba ƙasan takalmin sannan ya duba in babu najasa a ciki za ka sai ya sallah a ciki idan kuma ya kasance akwai najasa za ka sai ya goge su da ƙasa sannan ya sallah a cikin su to kaga shi ma wannan sai na maka yadda ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiyaye mene yake kiyaye sarki na mai alhamar to bangi ke kula ta da mu duniya da lahira a takaice ma laika cewa ayyana ce na jasa fasali idan na jasa ta ayyana غسل محلها أو إنك بجره وأن النجسة فإن التمست إذا يكفل إيه تور واتو أجتين كاين غسل الثوب كله ذا أو إنك كاية دكا شريف ومن شك في إصابة النجاسة دوم متمن دي شك شيء النجاسة تاسا منشي نضح ما لا يكي سوى في عوجه وإن أصابه شيء شك في نجاسته idan ya kasance wani abu ya samu mutum wanda wannan abu mutum yana shakka shin najasa ne ko ba najasa ba fala na zuha alai ma da yake cewa to ba zai yi fi a wajen ba wala ba za ka watsa ruwa a wajen ba wa man ta tazakkara najasata don mutumin da ya suna da najasa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah qata to sai yanke wannan sallah ya yanke ta take illa an yakhafa khuruj alwaqt sai da idan yana tsoron fitar lokaci to a wani lokaci ba da yanke ba wa man salla duk mutumin da ya salla biha da wannan najasar nasiyan yana mai mantuwa wata zaskara sannan ya tuna ba a da salami bayan ya yi salama daga wannan sallah a ada fil ya tunda sallah wannan lokacin ji malam bayanari ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira to da ka dai amfani kan ce a karanta a ƙara maimaitawa shi ne mutum ya riƙe fasaran sannan kuma ya je ya koyar da wanda ya kanta suke ƙarƙashin shi sannan kuma yadda za mu ɗauka sai shi ne za mu tsaya a daidai maza mu malikiya ne ba za mu fita daga maza mu malikiya ba ka fahimci me maza mu malikiya take nufi aka wannan ababe Allah mu ke riƙo da ta da mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا سنة من ذو ذلك kafin يقول kenan da fara za a على ولا alwala على ولا guda nawa ne to malam zai faɗa mana insha Allah ta karkafin ya zuwa Allah mutum kura ولا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار <coughs> ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربكم فأعملنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا <coughs> وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين لا لكل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالهدانية وبنبيك برسالة وطن ذلك لا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعمار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين